المسلمين وبعد السلام عليكم uku ga watan jimada al'afira shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da daya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da goma sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna magana a kan wato shaksiya ta 28 shine mu'azu bin jabal shine mu'azu ibn jabal idan za ku iya tunawa a satin da ya wuce a mun tsaya ne akan gabar magana da take cewa as-sabru inda nuzulil bala ana buƙatar haƙuri ga bawa yayin da bala'i ya sauka a gare shi za mu tashi wa an ummi salamata radiyallahu anha anna aba ubaidata lamma usiba ai fi ta'uni amwas استخلف معاذ بن جبل حين اشتد به الوجع فصرخ الناس إلى معاذ وادعوا الله أن يرفع عنا هذا الرجز قال إنه ليس برجز ولكن دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يخص الله بها من يشاء منكم أيها الناس أيها الناس أربع خلال من استطاع ألا تدركه تدركه قالوا ما هي قال يأتي زمان يظهر فيه الباطل ويأتي زمان يقول الرجل والله ما أدري ما أنا لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيره ummu salama take cewa aba da ibin jarrah yayin da aka masa rauni aka same shi wato cuta ciwo ya same shi a ta'un amwas wannan annoba ta amwas da mun yi bayanin ta a karatukan da suka gabata sai sanya mu'azu ibn jabal ya zama shine khalifansa hina shadda bihi alwaja yadda ciwo ya tsananta gare shi mutane suka kai kukansu zuwa mu'az cewa udullah an yarfa na hadha rijis ka roƙon mana Allah ya yaye mana ko ya ɗauke mana wannan wato musiba ko wannan azaba ko kuma wannan bala'i walakin da a برجس na biyu kuma. a wannan ba rijis ba ne ba sai dai addu'ar annabinku ne abinda ake nufi da rijis shine kamar wani musiba ko wani bala'i da zai sauka a mutane akan mutane sai wannan ba shi ba ne addu'ar annabinku ne kuma mutuwar salihan bayi kafin ku wannan bawa Allah da kuka zai mutu ko ya mutu ba ubaida ibn jarrah yana nuna cewa bayan allah na gari sun fara mutuwa kafin ku tafi kenan kuma daman ya tabbata bayan allah na gari ba sa saura a bayan kasa, su suke fara mutuwa duniya tana tashi ne kiyama tana tashi akan ashrarul khalq wato mafiya sharri daga cikin mutane akwai lokacin da Allah madaukin sarki zai turo wata iska mai sanyi ta ɗauke rayukan dukkan salihan bayi duk wani mutumin kirki ba zai saura a duniya ba ba a tafi da shi sai ya saura waɗanda za su saura bayan ƙasa su ne a shirarun nas ba zaman mutane waɗanda suke cikin ƙazanta suke cikin datti waɗanda ba bauta Allah ita ce a gabansu ba to a kansu kiyama za ta tashi dama annabi ya ce la ta kuma sa'a kiyama ba ta tashi illa ala ashrarul qalb sai akan mutane mafiya sharri to shi yasa ba alheri bane ba ma mutum ya addu'a Allah ba shi nisan kwanan da da shi za a nade duniya kai dai Allah baka nisan kwana mai alheri kuma a yanzu haka nan da kuke idan kun yi kyakkyawan tunani mai zurfi za ku ga duk bayan allah na gari manya-manya a wannan duniyar allah ɗauke su yake yi baya barin su to haka kuma rayuwa take ta ce ba muna wa bane mautu Salihi na ne kun wa shahadatun ya Allahu biha man sha minkum shahada ce kuma Allah yake keɓance ta ga wanda ya ga dama daga cikin ku shahada rabo ne Allah yake ba wanda ya so ayyuhan nas ya ku mutane arba'u khilalin man istata Allah tudrikahu akwai abubuwa ɗabi'u guda hudu duk wanda ya samu iko to kada ya bari su riske shi abubuwa ne guda hudu in kana da hali karka yadda in dai kana da dama karka yadda ka bada cikin wannan rikicin suka ce mahiya menene waɗannan abubuwa ya ce ya ce ala nasi a ya ce zamanin yadharu fihi al-batil subhanallah Allah zai kawo zamanin da ƙarya ita za ta yi rinjaye yadharu fihi al-batil ƙarya ita ce za ta bayyana barna shine batil shine zai rinjaye shine zai ita ce za ta fifita akan komai idan kana da hali ka roƙi Allah kada Allah kai ka irin wannan zamanin kuma kada Allah kai ka wannan lokacin kana ji kana gani abin da yake ba daidai ba shine zai zama kawai an mai da shi daidai kawai an mai da shi daidai barna ita ce ci gaba maɓarnata su ne manya maha'inta wai su ne aka ɗora su akan wakilcin al'umma mayaudara mahandama wai su ne aka ba su amana al'umma tsarin kafirci wai shi yake sama da tsarin Allah yanzu duk duniya babu inda ake shari'ar musulunci sai kasa ɗaya ƙasar saudiya duk duniya gaba ɗaya ita saudiya ma sun samu sun cuccusa wasu abubuwan ba da musulunci ake shari'a ba kaga yati zamanun yadhharu fihi al-batil ƙarya ta fifita ita ce a sama irin wannan lokaci ne su sufyan ibn sa'id sauri yake cewa ka roki Allah kada Allah kai ka irin wannan lokacin kaga ai yayi gaskiya sanan bayi ana tafiyar da su ba a bar su zauna a guri mai kazanta yace ka roki Allah kada Allah kai ka lokacin da wato lokaci ne wanda za ka ga in masu gaskiya kaɗan ne masu taimakon masu gaskiya mabiya gaskiya kaɗan ne masu taimaka musu wanda ya daga ƙarya sai ya samu mabiya sai ya samu masu agaza masa yanzu ko gaskiya da kake so kai a wannan zamani wai sai kai ƙarya sannan kai gaskiya sai ka fara ƙarya sannan ka zo kai gaskiya al'amura sun canja kwarai da gaske shine zamanun ya zaru fihi al-batil wa zamanun ya ar-rajul Mu'az dan Jabal yake cewa Allah zai kawo wani lokacin da mutum zai zo yana cewa wallahi ma adri ma ana wallahi ni ban san ni waye ba ka kai mutum bai san kansa ba kaga yanzu abin da ake faɗa cewa mu ba mu san kanmu ba kai baka san kai waye ba baka san ya za ka ka kare mutuncin kanka ba baka san ya za ka ka kare darajar kanka ba baka san ya za ka ka kare darajar al'ummarka ba kai kanka baka san me amfanin ka ba kai baka san me dan me Allah ya kawo ka duniya ba baka sani ba الرجل هو بنفسه يقول لا لا يدري ما هو zai ce shi bai san me shi ba la ya ala basira na uku kenan mutum zai zo yana rayuwa ba akan basira ba babu rayuwa akan basira ba rayuwa akan ilimi ba rayuwa akan gaskiya rayuwa ne kawai akan duhu kuma a cikin duhu sai ka ana cewa mu ma cikin duhun za mu laluma saboda ya san babu haske a gaban shi wala mutu ala basira sannan kuma ba zai mutu akan basira ba hadi ya tamatul kubra wannan shine babban bala'i kuma shine babbar musiba wala mutu ala basira kuma ba zai mutu akan basira ba ba zai mutu akan ilimi ba ba zai mutu akan hanya ba to malam in kana da hali waɗannan abubuwa guda hudu kar su yadda same ka ko da wasa lokacin da al'amura za su rayuwa akan barna ta zama ita ce a sama ɗaya kenan sannan kuma zamani ya zo mutum ya ce shi bai san waye shi ba biyu kenan ba zai rayu akan basira ba uku kenan kuma ba zai mutu akan basira ba hudu kenan mala yanzu in ba ka je gurin addini ba da gurin karatu na addini ba ina za a wayar da kai akan wannan mu waɗannan maganganun fa malam su ne suke haska mana hanya mu yi rayuwa mai kyau ba wai tsarin rayuwar wani bature ba ko zamani ba a'a addini addini maganganun sahabbai salafu salih magabata na kwarai wannan da shi ne yake haskaka mana hanya mu bi hanya mu samu tsira amma wallahi ɗimuwar da ake ciki a rayuwar nan malam ta wuce inda kake tsammani yawanci mutane wallahi malam lahi ishuna ala basira kuma mutum za ka yi tsammani yana da hankali amma kuma yi da hankali ta tasabuhu akil lakin huwa majnun kana zaton mai hankali ne amma mahaukaci ne sai mu'amala ta haɗa ka da shi ka gane cewa tabbas wani mahaukaci ne amma kai mai uzuri ka san me yasa haka rayuwa rayuwa rayuwa ce ana yin ta malam ba addini mutane ba su damu da addini ba kawai dukiya ita ce a gaban mutane a tara ta a same ta koya ma za a yi a ga mutum shi kadai yana tafiya yana sambatu a hanya wallahi sau da yawa ga mutum mota kake tukawa kana cikin gudu a hanya sai ga mutum shi kadai a cikin mota yana ta haka yana ta haka yana taka yana magana yana surutu shi ba tilawa yake ba shi ba karatun hadisi yake ba ba zikiri yake ba ba babin ne yake ko ga mutum yana tafiya shi shi kadai yana tafiya yana nuna nune da wahala mala wahala rayuwa ta wahala ta zama wahala kunci mutane yanzu suna rayuwa ne akan abin da za su dora akan wannan harshen su dora masa ya ja ya kai ciki duk buge-bugen da ake yanzu galiban mutane mafi rinjaye suna yi ne akan harshen su akan cikin su abin da zaka ci kaga rayuwa ta zama wahala ai inda rayuwa tana ka rayu ne akan ka nema abin da zaka ci ya kamata a ce ka fi karfin abin da zaka ci kam kana yin dai wani abin ne dai dan dai ka ka daɗa fadadawa kai wata babu tunanin baka taimaki wani yanzu kam bari ka samu wani abu ka taimaka wani ko ka agaza wani a wannan sai kaɗan daga cikin al'umma a ga wannan gaskiya ne magana wannan bawan Allah Allah ya mana mai kyau abinda zai dawo da kai hanya ta daidai kuma shine addini addini wani abdurrahman bin ghan kala wa ka ta'un wisham fa khataba an-nas amru bin al-as fa qala hadha ta'un rijzan farru minhu fi rijz وفروا منه في الأودية والشعار وبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فغضب وجاء يجر ثوبه ونعلاه في يده فقال سجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم فبلغ ذلك مؤذن فقال اللهم اجعل نصيب آل مؤذن الأوفر فماتت ابنتاه فدفنهما في قبر واحد وطئن ابنه عبد الرحمن فقال يعني لابنه لما سأله كيف تجدك قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين عبد الرحمن بن غنم كتشوى an samu annoba ta faru a ƙasar sham amru bin al ya yi wa mutane hudba ya ce wannan ɗa'on wani azaba ne ko musiba ce da ta sauko wato annoba kenan mutane sai suka yi ta guduwa cikin ƙauyuka wa sha'ab da kuma tsakanin duwar watsu suna ɓuya wai don kada annoba ta kama su ta cinye su labari ya kai wa shirahbin ibn hasana fa ba sai ya fushi sai ya zo saboda hankalinsa ya tashi yana cikin damuwa ja'a ya jirru saubahu ya zo da gaggawa rigar sama tana can kasa wani alahu fi yadihi yana rike da takalminsa sahabi ne yake cewa ya ku mutane na abokancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya mana bayani dangane da hukuncin annoba abin da ya kamata al'umma su yi idan annoba ta sauka gare su walakin na rahmatu rabbikum annoban na rahama ce daga ubangijinku wa da'watu nabiyikum kuma addu'a ce daga annabinku wa wafatu salihin qablakum a cikin annoba ne za a samu salihan bayi su mun mutu kafin ku labari ya kai wa mu'adh bin jabal wannan magana da shirahbil ibn hasana ya faɗa to bari ka ji bayan Allah sai mu'adh yake ce Allahumma ja'al nasiba ala mu'adhin al-awfar ya Allah a cin wannan annoba ma ka sa rabon iyalan gidan mu'azumin jabal shi ya fi yawa ma tun da dai alheri ne annoba kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fada shahada ce idan mutum ya mutu annoba ya Allah madaukakin sarki ka sa iyalan gidan mu'az da rabo a cikin wannan ai ana haka ɗin da ya addu'an famatat ibnatahu ƴaƴansa guda biyu mata sai suka mutu kaga addu'a ta karbu kenan har ma aka ce a lokacin fadafanahu ma fi qabrin wahidin ya binne su a kabari guda daya saboda rashin halin yadda za a yi an soki ɗansa abdurrahman ibn mu'az bin jabal sai yake faɗa dan nasu ne yake tambayansa yake cewa da shi ya kai babana yaya kake jinka a yanzu yaya kake jinka a yanzu ga an soke ni zan mutu irin kamar dan yana so ya ji yaya uban ya ɗauke shi kuma yaya uban zai ji mutuwarsa sai uban yake cewa alhaqu min rabbik fala takun min gaskiya fa daga ubangijinka take kakka zamanto cikin masu raba kafa ko masu shakka ka miƙa wuya ga ubangiji ka yadda da ƙaddarar Allah da ya ɗora maka kala sai shi kuma ɗan yake cewa satajiduni sha Allah min sabirin in sha Allah ya babana za ka same ni cikin masu haƙuri masu juriya kala ruwa yake cewa wato ina mu'azin fi kafihi mu'az din shi ma an soke shi a tafin hannunsa suka da mashi da kibiya ko da takwabi ala kalli buha. tafin hannunsa aka soke shi a ciki sai yake yake juyawa na cikin damuwa wa kulu hiya Habu ilayya min humrin na'am wannan sukan da aka yi min ya fi soyuwa gare ni sama da dabbobi da za a cika mun duniya wato dabbobi na ni'ima ko jajayen raƙuma da za a cika musu a duniya wallahi wannan ciwon da aka mun saboda Allah shi na so fa idza surri anhu qala rabb ghumma ghammuk fa innaka ta'lamu anni uhibbuk ya ubangiji na yi bakin ciki dai ko shiga damuwa saboda kai naka ne damuwar taka ce ya Allah ka yaye mun damuwa kai ka san cewa ina son ka wa ra'a rajulan yabki ya ga wani mutum yana yin kuka yayin da ya ga ya ji rauni bai da lafiya kamar zai mutu kenan sai mu'azu yake ce da shi ma kai me yasa ka kuka kala sai ke ce ma abki ala duniya kuntu usibtu hamink ni fa ba ina kuka bane wai saboda duniya da na samu daga gare ka walakin abki ala hada al-ilm alladhi kuntu usibuhu min wallahi kukan da nake yi ina kuka ne dangane da wannan ilimi da nake samu a gare ka zan rasa shi yau ni ba ina nuna kuka na da damuwa na saboda na yi hasarar abin duniya da nake samu daga gare ka ba amma ina nuna kuka na da damuwa na zan rabu da kai saboda zan rabu da ilimin da kake bani kaji bayan Allah na gari kenan wanda suke zama da mutane saboda Allah kala wala tabki yace karka yi kuka فإن إبراهيم صلوات الله عليه كان في الأرض وليس بها علم دا إبراهيم عليه السلام النبي الله yana zaune a gari wanda babu ilimi amma fa'atahu Allah ilman Allah ya bashi ilimi ya bashi karatu fa ana in mitu ni ina gaya maka idan na mutu in na mutu فاطلب فاطلب فاطلب العلم عند أربعة تنمي علمي أو زمتني هدوء عبد الله بن مسعود آه، وسلمان الفارسي بيو وعبد الله بن سلام أكو وعمير وأويمر أبي الدرداء كله كنا حديث إمام البخاري أتكين التاريخ الصغير ida isnadi akwai shahar ibn haushab wanda mutum ne wanda ke zaib mai rauni وعن الحارث بن عميرة قال إني لجالس عند معاذ حارث يكي أنا نبري معاذ وهو يموت ألوكة زي متو وهو يغمى عليه ويفيق ينا سوما ينا فركاوا ينا سوما ينا فركاوا فقال اخنق خلقك وعزتك إني لأحبك وأنا أخلق خلق خلقك وخنقك أخلق خنقك mutuwa ta متوى mutum ya Allah ɗauki ran ya Allah ɗauki kamar wai in mutuwa ta zo kama ana shaƙe wuyan mutum ne in an ce alhanko shine shaƙe wuya amma tsorai a jawo shi a tatso shi ya fito ta makogoro yake cewa ya Allah ka ɗauki ran ina rantsuwa da girmanka ni dai na san ina son ka ya ce wa Allah kenan a ɗauki ran ya Allah na rantse maka ni dai na san lauhibbuka ina son ka ina ka wannan hadisi ibnu sa'ad ya fudda shi wa ba'da rihlatin mubaraka sahama khilalaha mu'adh bin nasib al-awfar fi bina'i sarh al-haqq wa hadm bunyan al-batin باحثا عن الشهادة في ساعة القتال فنالها على فراشه وكان أمر الله قدرا مقدورا فرحمك الله يا إمام العلماء وأجزل لك الثواب والعطاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ما نيجي باين تفيا دمكي رحلة مباركة وتتفيا مي البركة وندا ساهم خلالها معاذ من نصيب الأوفر وندا تشوانا تفيا معاذ يا تيمكا وجن bayar da kaso mai yawa wajen gina gaskiya shine fi bina'i sarhin haqq wa mai bunyanil batil kuma ma'azu ya taimaka wajen rusa ginin ƙarya haka ake so bawan Allah ka taimaka wajen gina gaskiya ka kuma taimaka wajen rushe ƙarya wannan shine sifan bayan Allah na gari kada ka zo a ga hannunka da taimako wajen gina ƙarya kana da taimako kuma wajen gina wato rushe gaskiya ka zama asara ce Ga shi na bawan Allah bahitan shahada ta fi sa'atil Itali. yana ainihin neman shahada a filin yaƙi amma Fana la'a ala firashihi Allah bai ba shi shahada dan a filin yaƙi ba sai ya same ta ita shahadar akan shimfidarsa wa kana amrullahi qadaran maqdura lalle lamarin ubangiji wani abun kaddara ne da Allah ya kaddara rahimaka Allah ya imam ulama Allah ya maka rahama ya limamin malamai shine mu'azu wa azzala laka thawaba wal sannan Allah ya gwaba maka lada ya baka lada mai yawa mai tarin yawa kuma ya baka kyautayi shine al ata wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin karshen dai addu'ar mu muna cewa Allah mun gode maka ubangijin talakai wannan bawan Allah ya rasu yana da shekara talatin da biyu a wata riwaya aka ce ya rasu yana da shekara ashirin da takwas kamar yadda malaman suka faɗa Allah ya musu sa'ad ibn mu'az sai sa'ad ibn mu'az al-batal alladhi tajza arshin rahman limautahi jarumi wanda da ya mutu sai da al'arshin ubangiji ya girgiza shi kuma wannan bawan Allah batal shuja' wanda yake tsayayyen mutum namiji ranar da ya rasu al'arshin ubangiji sai da ya karkada ya girgiza shi wannan bawan Allah sa'ad ibn mu'az kamar yadda manzon Allah ya bada labari daga bakin da baya ƙarya sallallahu alaihi wa sallam man huwa waye wannan bawan Allah innahu sayyidul kabir ash-shahid sa'ad ibn mu'az ibn nu'man bin abd al-ashhal abu amr al-ansari al-aus al-ashhali al-ausi al-ashhali al-badri alladhi tazza al-arshu li mautihi shugaba babba kuma shahidi sa'ad ibn mu'az ibn nu'man ibn abdul ashal abu amr al-ansari al-ausi al-ashali sannan al-badriyu wanda al'arshin ubangiji sai da ta karkada al'arshin ubangiji sai da ta girgiza ranar da ya mutu ai ka san kwalalle wannan babba ne kana radiyallahu anhu rajulan abyad mutum ne fari shi sa'ad طوالا جميلا حسن الوجه أعين حسن اللحية حسن الوجه والأعين mutum ne wanda yake fari mai tsawo kyakkyawa mai kyakkyawar fuska da kyawawan idanuwa gage mu mai kyau duka Allah ya bashi aslama radiyallahu anhu ala yadi mus'ab ibn umair wannan bawan Allah ya musulunta a hannun mus'ab dan umair mus'ab ibn umair zalikum al-fata wannan yaro saurayi matashi dan makka dan gata wanda mahaifinsa mai ali ce mai kudi ya karbi musulunci ba ta karbi musulunci ba ta yi azabtar da shi har shi ma dai da ƙarshe zo shahada a Uhud wanda shi ne mutumin farko da manzo Allah ya fara tura garin Madina ya je buɗe ta da karatun Alqur'ani Mus'ab ibn Umair to shi Mus'ab fa la ilaha illallah ka duba daraja irin ta Sa'ad ibn Mu'az to Mus'ab ibn Umar shi ya musuluntar da shi wanda Allah in ana maganar sa'ad in aka ce mus'ab sai kaga kamar sa'ad din ya fi mus'ab zalika fadullahi yuti man yasha man yasha to mus'ab shi musuntar da sa'ad su sabai kullun da'awa suke wa junansu karantarwa kaga kai ya kamata kai wa kanka kiyamul layli ko ka binciki kanka ka wani wace gudunmawa da agaji ka bawa addinin Allah da taimako mutum nawa suka musulunta hannunka ko a garinku ko a wajen kasuwancinka business ɗinka neman kuɗi da kake ba kana mu'amala da waɗanda ba musulmi ba to wani kokari kai na shiga musu da kalmar la ilaha illallah kamar yadda ka yi kokari na shiga musu da alheri samun musu da hanyar da za su samu duniya to wani gudunmawa ka bayar na jawowa ne ya shiga musulunci ko kuma kai ake kokari a ja tunda baka ja ba sai ai ƙoƙari kokari a ja ka kamar yadda ana samun wasu suna ridda ko kun ji an ce ai gwamnan ido ya ridda adam shugaban kwadagu na da shine gwamnan edo state ya ridda ya zama arni ya zama kafiri kamar yadda mujalla da magazin ta national review ta faɗa ta wannan wata ɗin me tabbas ya zama kafir ya ce shi ba zai disibin kansa ba ba zai yaudari kansa ba shi gaskiya ba zai iya yin sallah ba wa wani dan uwa da muke tare da shi a nan ya ba mu labari na gaskiya ya ma zauna da shi a kurkuku wuri guda lokacin da aka ta daddaure su dinnan yan kwadago ya ce ya san shi kwarai da gaske ba mutumin kirki ba ne ba amma dai musulmi ne amma ubansa ma limami ne liman ne guda ubansa amma yanzu tun ya samu mulki kuma yana cikin mulkin kuma da Allah ya ga arni ya karbi shugaban